Najeriya dai ta kasance ƙasa ta goma sha tara wajen rasa rayuka a cikin ƙasashe 204 kuma ana danganta mutuwar mutum 263,400 da da matsalar AMR. Wai shin menene AMR? Ita ce tambayar da na yi ma Dr. Muslim Bello Katagum. Yayin da cututtuka suka bijire wa maganin da ya kamata a ce musu aiki, ai normally yakan sha ko kuma normally takan sha magani ne don su yaƙi wannan cututtukan maganin da an san cewa in aka sha shi zai taimaka gurin yaƙa wannan wannan cutar amma kuma unfortunately mutum ya sha wannan maganin sai kuma bai masa komai a jikin shi ba ko kuma bai mata komai a jikin ta ba wanda da ya kamata a ce ya kashe wannan cutar ko kuma ya rage karfin wannan cutar me ke haddasa wannan matsala ta bijirewar cututtuka ga magani wato yayin da mutum ya yayi ke amfani da wa'annan magunan akai akai ko kuma ya amfani da shi yayi matukan yawa a lokacin da ya kamata a ce ya amfani da shi ya yi amfani da shi lokacin da bai kamata a ce ya amfani da shi ba dan kawai yana jin wani alama ya amfani da shi wannan yana cikin babban dalilin da yasa ake samun wannan matsala na anti antimicrobial resistance din. Ganin yadda wannan matsala ke ƙara ta'azzara a duniya ya sa Danida Alumni wato ɗalibai da suka samu horo daga Danish International Development Agency hukumar da ke kula da ci gaban ƙasashe ta ƙasar Denmark suka gudanar da taro a Abuja domin wayar da kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da manoma, 'yan duba gari masu kula da harkar lafiya ta bai ɗaya masu haɗa magunguna domin shawo kan wannan matsala ta AMR. Nasiru Usman shine sakataren Dani Farida Alumni Network a Najeriya. Maganin dabbobi ko kuma maganin bil adama a wasu kasashe ko wannan within Africa ma ba wai ordinary kowa zai shiga kawai ya saya ba. Kawai dai specialist ne ko doctor ko kuma pharmacist su suke da wannan barai eh, su da amma mu kowa zai shiga shago ya saya abin nan kaman eh, a wajen noma ko abin nan kayan abincin mu ana using eh, abin nan pesticide ana misusing na kuma a storage bayan an harvesting wannan kayan abincin ma aka girbe wajen ajiya za a sake sawa day in day out ana ci a wannan abincin shi yasa muka ga shi manoma mu wayar da su kansu game da wannan abin na manoma makiyaya da kuma wayanda suke bai policies ministries kenan gaba da don su za su kai gwamnati wannan sakon daga state level local government level Idris Usman Ibrahim shine ya wakilci gonar mai dogi ya ce a yanzu sun fahimci yadda za su rika bin dokoki wajen amfani da magunguna ga dabbobi da mashuka abu ne da mu da bamu san shi ba na farko za mu bi doka kamar yadda aka aka bada shi kada kai amfani da shi ba tare da sani kawai ka je ka diba yadda yayi maka kai amfani da shi no dole za ka bi kamar a ce prescription yadda za ka yi amfani da shi da kuma normal dose inda za ka bada ya baka results inda kake bukata. Khadija Muhammad da ke aiki da ma'aikatar kula da muhalli a bangaren hana gurɓacewar muhalli da lafiyar muhalli ta ce dole ne a kula da muhalli domin kaucewa aukuwar cutuka. Zancen One Health yanzu ake a duniya gaba ɗaya. Ba zai yiwu ba a ce ana na wanga na mutane ana kuma na dabbobi kuma ba a yi na kusa da mu na eh, muallamin mu in ana duka uku a tawi za mu gan cututtukan da muke da shi ma a ƙasa ma bi zai yiwu ba dan duk abin da mutum ya yi ko dabbobi ya yi yana kuma muhallin mu ne creating awareness na da bala'in amfani ma mutanen mu a environmental health prevention medicine na cikin babban abin da muke dubawa da matsalar AMR na daga cikin manyan matsaloli da hukumar lafiya ta duniya ta fi mai da hankali a kai a yanzu ganin yadda matsalar ke haifar da salwantar rayuka da yaduwar cutuka Hauwa Umar GTA Hausa Hausa, Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya.